الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يوم بعد ولا جين كارو ترى لا لبعو أكمن جين ك أكو ولا مو فرولا فرول جين كدي أم فلون كمين دين ولا مو كارو ناجي كو دويا جين كالفون أجابي وما جابي يوم برسا برساين دالفون سي جابيرو كدرون أي كوي مولا Eh, amanka ko ma jabari lobe je kere soka ke sakoni mo siara mo lobe je kamalu ba badum fo ya kaja min safa ko insha Allah ifara be barajo sura jami kere da ji ko tinade insha Allah ah, bari ni mu daji ko kendo la famati nin mara mo sa mu kitiyati ye kitiyo lon fengo fende la bar ko to pour nin kam beso du altana ko o mara ni ngaro insha Allah on tanga ko kasinde du wonde dino kono kasinde kila la kamanon tel be ummeti kila ko atfunga fo ko kila la kamalu atati kilala kammal musoti mu yani koye matiya kere fulu sunkutol wa arra sunkutol ɓe sabatiriɗo ifaño labbulo ko amanke sayinde almana ndema rinaɓe o ñama oto dino maltije comme ya fo ñamen na muñanta koyla e koye amala ndema ila ñinin karawte ye mum foje ko moolu mu yaron ko aka jeeno ke wo jeeno dulato anin ala ika ñoo ŋayɓe summu ika sa foko jeman ke han jeno haramudal fengo fengal jeno gona be dal mbuka je jabe je haramu dal jamu je bandal haramu dal harakati je bandal ganamon diamodan futu ma flote ma fada da je ba kala ni ngaron ni kara karanda bale insha Allah ta ka jabe nko dino kono fengo feng qur'ano e muamala wala mo molla bara nyoyato molla firu mo la diam yato da jiga nyoyato fengo feng na so man je ko wala mun kulo man naje ko haramu tale wala ba bura ko ala adatal malam fala mo lam fin wo fe na so man naje ko ni haramu tale bar wo fon o ko ko mun amanka na alba dolti de bar na na do ku nyoya wala na nyoba ra nyoya alto ha na no moya ku alto na nyoba ra nyoya to kura kura sare an kulo man naje ay haramu ndi o to hansa obe halal yalto jenin kulo be so la mun ba haramu ndi woto laabi wo ñaama saayiŋ lonna la kumoo janto wo lemu kuma kaŋ fural bija wo lemu niŋ muso muso niŋ keeteema i ñanta ñoo diyan la ñaamiŋ wala tinna ayol ta ka wo yitandi ka wo silo ni mwallo a ko muso niŋ ta ñanta diyan la wala da a faa do ayo kono a ko hunna libasu lakun wa libasu lakun a atelu muso niŋ ke a jokolo ko imu yola sidi fa faanol le ti kanoo ni se oni nyamin komin nyola si tifano be nyamin iki mura nyola hunna libasul lakum wa antum libasul lakum ila si tifano be nyamin ila muso aki aki aki to nyamin na kini so ne kuma si tifano be nyamin kuma alaka to nyola ka alfa fura jandal ayo fasoro molida kuma nyanto nyose onila anyola hakodi ala se ondiro be mumela anyola hakodi ala futola futola dinkirato muinkira ne dia ko be mu yalan ko anin salama manyo wali mena ko ndal fer inshallah afadar ako nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum anna si'tu shi'tu ako alla de sele kun ko malti ato ko sele kunko anna la sele kunko do adiya la nyamin bari wo sele do ho biri yafo inata ye kulza mu yaran ko nane da bara sarama buka kota kije fa hando moro ni ya kafo buka bai abuke ayi bar salwala mana haram haram ko kun dawo beje anata ya teka walatinna wo yate ye sarri fulalaje wo sarri folo folo ni be ifanda hamundi lele musola ala muso ba fanda hamundi lele abe nidi anyin la abe nidi anyin wala walam abe nyo nyo nidi anyin nyola futo wato al kudan tambe je al nanta wo murado walam al nal tambira wala be haram la folo folo be kono al kata nyo da hamundi ko moto ikata muso ko moto al sekadu bak ikata ikata na ko moto la ni be ni ba ni ba kafunuya je haramta haraka muna haramen ka hatuwa be lutu kanke le ko olem lutu le mol qawmu lutu la kul olem bika fu lutu kanke ni ko lutu kanke e ka baro semen lutu fa wala ni bare jey ka fa qawmu lutu wala lutu le mol ana biya ana biya lutu ana mol kamun ke wala musol gorgi jigeliya lolu ka ba musol kata kel ko mola e kel kata musol ko mola ani wol mununta wala tan ne haramta harakat haramta harakat yo fulan nyango yace eh, kana muso ma ha anya to kana wato da tara bi haido kun wala ko ba ado ba abala ado kun kar kon ado mu akaje wala yele sai sa ka mu akaje karo kun abo kon wato min tin saban tin wala wala ne na man sani kana kawo wato ka kafin ya ko fanan haramuta kama wala annaki ala ko subhanahu wa ta'ala ko fa atazilu nisaa fil mahyad ako aljan fa musalla alji musalla ka aljan fa musalla wato min be ibi haido kon wala bele ado nin kun minam wato sayin ku yawo wole mu sayin ku sabanñawo selen ko wole mu iba ibe ini muso albino ni ñi demla ñamin na bari wala na ne naneti wo a bolu kono ni wala na ne ñin ya ya kandaje ba a bolu kono yana muso ale ño dahamun ni ale ño ni diya diyandi sere wala daji ko nuda daji ko la anin sere wala daji ko bunya din wala ha wala tinna yemun foko komin kayin wata ka yus kanyo ngaibo asekadu kanyo ngaibo ne wala nko amanna naso do wala mu amanna kuro do ka haramuta wala na dole fa ko ya jiko ata ata haramuta funin naso na bari dole ya jiko hanna manna kuro do bari muslimi ya fane da jiko lesoto na ne lesoto wona anele kono ñanta danna da men na ji, a bawa kono ni ni na ngay bo new ko mun anna misil ya babara nan baya tujo wol fisiya ta hada tara maharam baya piyo fiya ka to ajibe ba wani on la to je folo folo abaka tanka ko sola maziyo sira fundiri wato mba mani yo na fundi mun anan ko jarra jana ko wala wala wida kono da ka qur'ano karana woɗa ka wato iko mu haula ma hawlama yi ye wani woni nin mu da kwalta da musulmi kin da kwalta da jamfa ha ala ako inna allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu lmutatahirin ako ala ala fa kañum fo ako mun mol mune mun munealon keke fan ne ka tuɓina wato watatna wallahi gawol kanu bakel ɗum mun ke fan ne andi kosolla gawol fanan kanu bakel walatinna lonnal ta jagoy ko da jami'u dalilol to ko da daji ko manta muslim daji ke daji ko muslim o kenno daji ko anin wol manta ko da tuje muna tinna wol kono muna tinna kadu anin ko sokata ni je mu ba ya susu ibajara ko ko so atatan ita kala ko so ida be ko so o ko so ase kono fay ba kunun oto ita nyin dadum muslim kenno wata wata kada to fin kon wato wada ka do karan wato na bo nyam ka tuje wol fi siyata hanna tara amma haram mbadi inda yi na kuma ni wotin mun sodo len jabi woto insha Allah ka nyin karo ka siyala le mulka mulka jabi bari ne mun nyin karri ne dingo to jabi walan ko nga tuje wol fi siyata ka dana di anin muslimi daji ko manta ko mi nga fanya men wala na dulna do ka ka tuje burai ka ta nyin ne beje folo folo ita tankara koso ita daga kuramo kara ala ɗum ko alquran ayo kono ko inna allaha yuhibbu attawabina wa yuhibbu almutahirin ala kala fi tubilala wato watin ye tubo siyama ana kala fi muyalon ko ye fanseneyandi ko solla ana ñewon ko walla yinne mum kuwoti mbiyanango ga gañandi ɗinen ko mole rewti muɗum woto ka to jawol fisi aɗa mbaɗi ngo aɗa mana jumol kafar aɗa mbaɗa je toñala ay jerinde toñala ay jerinde toñala ay jerinde toñala make toñala nomalati ay jerinde e, e, batoro fanana ay makoye fanan ka jam fa batorola almala woke inchallahu ñindema jaɓiri ndogati wa sallllahu ala nabina mouhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallam